بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين آه، ci karatun wannan littafi mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'anin tanzil tafsirin shekana abdullahi bin fudu wata game da hullahu da rahamati a mun kwana a cikin suratu ali imrana kuma muna shahi na 135 daidai ne an da alamu sarki ke cewa ya na amanu a walamma marra ba'dul yahud lokacin da ɗaya daga cikin yahudu ya shuɗe huwa shasu bin qaisi ana ce mai shasu dan qaisi ala ausi wa hazarat ya wuce ya iske kabila ausu da kabila hazaraju ta gazahu ta'allafuhum sai haɗuwar kansu ya ɓata mai rai fa zakkarahum bima kana bainahum fil jahiliya min al hurubi wato sai ya tunatar da suwa abinda ya kasance tsakaninsu lokacin jahiliya na yaƙe-yaƙe ba harbu ba hurubi ka yau bugas kamar wa wani abin nan wani yaƙi da suka yi tsakanin junansu ana ce mayan awo a firo kurubin wannan shine karshen yaƙe-yaƙen su izdam al-harb bainahum don yaƙi ya zauna tsakanin su mi'ata wa 20 sana shekara 120 suna yi sun man kada sai yaƙi tsakanin su yayi yanki bi islamin da musuluntarsu walamma zakaru zalika ma zakar zakarahum zalika lokacin da tunatar da su wannan wai ka dubi ausu ka dubi hazaraju wai yanzu har sun hada kai ta shajaru sai sun kai sai sun kai abin nan sun kai to na to da juna wa qalu as-silah as-silah suka ce majunansu a ɗauko makami a ɗauko makami wa kadu ya katatiluna sun yi kusa su karkashe junansu wa balaga zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai ta isa mu manzon Allah an ka bai labarin ga abin da ka waruwa fa kharaja ilaihim annabi ya hito zuwa gare su ma'aman ma'ahu min al-muhajirin wal ansar tare da tare da waɗanda a tare da manzon Allah na muhajirai da ansaru wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace atad'una bi du'a'il jahiliya wa ana baina kum yanzu kuna an bata ma junanku kuna yaƙeƙe ne ya eh, ne yaƙin jahiliya alhali gani cikin ku ko hita ban yi ba ba da an bayan Allah ya girmama ku bil islami da musulunci ba a rafa alƙawma annaha min zagata shaidani sai waɗannan mutane suka gano wannan abin fa wani zungura na na shedan wa shedan na abu sai sun ka tuba fata'anaku sun ka rungumi juna falam yakun yawmun aqabahu awwalan wa ahsana akhiran min zalika al-yawm ba taba samu wata rana wadda farkon ta bai da kyau ba karshen ta yahi zinari kyau irin wannan rana an taso wanda yake munafiki yana son ya hada su ba yahudi na son shi hada su amma kuma sai ga da manzo Allah ya shiga tsakanin sun gane sun kure dan ya iza su to ba taba samun rana mahi sharrin farko da alkhairin karshe ba irin ta fansarahu sun ka juya wa rasulullahi bainahum annabi na tsakaninsu kal badari bainal anjumi annabi na tsakanin su kamar wata tsakanin tauraro nazala sai aya ta jida ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tudi'u fariqan min allazina utul kitaba in kun kai ɗa'a ga wani gabrin jama'a waɗannan da an ka ba littahi wallahi yaruddukum ba da imanukum kafirina suna mai da ku bayan imanin ku su mai shi ku kahirai saboda haka ashe kenan shi musulunci bai da awa duk wani abu da zai zo musulunci na gabanai kuma musulmi in yayi wargi to mutumin banza na haɗa hayar dan uwa ne sai yi ta jirali Allah kyashe mu to ci gaba wa kayfa taquluna wa wa kaifa takfuruna istiwa muta'ajibin wa tawbihin wannan mi wato na mamaki na da zargi wai ta yaushe za ku kahirta wa antum tutula alaikum ayatul lahi alhali ku ana kaskaranta muku ayoyin Allah wa fiikum rasuluhu kuma ga manzon Allah cikinku. wato wannan yana da ban mamaki mutum ga gaskiya gaba ne kuru-kuru ya bar ta yi wani ɗaya waje ya santa ita ta ga ƙur'ani ga hadisan manzon Allah ya izukum annabi ne muku wa'azi waya zila yana gudu shubhakum rikitan to man ya tasim billah duk wanda ya riko da igiyar Allah ya ku bi dinihi wa kitabihi duk wanda ya riko da addinin Allah ya riko da litayin Allah faqad hudiya hakika an shirye shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya daidaitatuwa hassun lahum fil fil ila Allah wa kitabihi fil waqi fil qa'i wannan kwadaitarwa na akan su koma su laɓi zuwa ga Allah da littafin Allah cikin duk wani abu da ke afkuwa duk abin da ke afkuwa to abin da abin da abin nan hanyar musulmi ya koma ma abin da musulunci ya wani son rai nashi dushi bashi ya koma ga tsantsan addini Allah kai muna arzikin haka au ci gaba

haƙa tuƙatihi haƙiƙanin jin tsoron Allah menene a haƙa tuƙatihi bi an yi ɗa'a falayi usa a wa Allah ɗa'a ka a saɗe shi warshkau walayi fau a gode ma Allah kada a kahirta gare wa a ambace shi wala yunsa ka amince shi wannan shi'a jin tsoron Allah haƙiƙarin jin tsoronsa wala ta mutunna illa wa antum muslimuna kada ku yarda rayuwarku ta ƙare sai ta jikinku sai kuna masu bin ja kuna musulmi muwahiduna kuna masu ɗayanta Allah wannan magana na hayon hani na an mufaraqatil islam gaba da rabuwa da musulunci ɗan adam ya rike musuluncinsa sa jabau kada shi guru samai to bayan an yi haka kuma sai wani umarni ya koma hitowa wannan aya abin take ke gwadi ‘yan uwantaka na jini ba su iya wannan zumuntar ba ta iya sa a zauna lahiya kuma in abu ya ɓaci ba ta iya gyara na ita amma musulunci yana mai da 'yan uwantaka na jini in ga musulunci nan ta koma 'yan uwantaka ta jinin kuma ga addini amma in babu addini komi na wacewa bari mu jiya wa tasimu bi hablillahi kuma ku yi riko bi hablillahi da addinin Allah dinihi addini ne kitabihi da litahinsa ku yi riko ne jami'an gaba dai kar wanda ya saki wannan igiya isti'aratun tafsiliya al'itibar tajwira halati bil halati isti'ara ce tamsiliya bisa ga kula da tajwiyan hali da hali falhabul shi hablul din nan da kajiya musta'arun lil qur'ani qur'ani na an kara an mai sunan igiya shi ko wa lilusuqi bihi domin amintuwa da shi wal itimadu alai da dogara gare wannan kenan ya zamo isti'ara tarshihiyya kenan tarshikan lil majazi wa idafatihi ila Allah qarinatu wa atasimu bi hablillahi hablillahi qur'ani wala ta tafarraqu kuma aka ce kada ku yadda ku rabu wannan na hayo an mu fara katil jama'a hani na gaba da rabuwa da jama'a duwa da ta kaya to kaka zan kai dai wa atasimu bi hablillahi jami'an wala ta ku amma a anan in jama'a suna su dubu amma masu gaskiya su goma na to su a jama'a ba wacce an gaya banza ba la tab'alu shay'an ya ku al'ummar musulmi kada ku aikata abu yujibu wanda ke wajabtar tafarruqukum ku ba alisa ba musulunci in ana rike da musulunci ana cibire da shi to Allah kan wani shigo da abinda zai sa a rarraba in dai kahirci dalili ne bai sa annabi harunu ya yi abin da zai raba jama'a ba annabi musa ya zo zarge shi ya ce na tsaya na cikinsu don ya kai ɗan uwana don kaka zo ka ce na raba tsakanin bani isra'ila Su wallahi haɗuwar kan al'umma musulmi abu na mai girma kuma duk wanda ya zan dalilin sa abin nan sanda ya tsaga su wallahi bana ya ce mai Allah ya sauƙaƙe ina misali abin da ke kawo rabuwar kai katta hasudi kama hasada don mai hasada shi kuran Allah ya gani don mi Allah ya wani ni'ima don mi Allah ya ɗagawa ne don mi wani ya zan kaza to wai abin kaga ya ga Allah bai abin da daidai ba saboda haka mai hasa da ƙarshe kafirci zina wa taqadu da neman yanke ma juna ya zanda kuna ina kwana yanzu ku kullahi ba ku yi ba ta aka so ga magariba al mu'addi wanda amai bayarwa ila al fitnati zuwa ga fitina wa tashtitil jama'ati da wata jama'a to don Allah kada wani ya zo da abin da zai faskara al'umma musulmi bai daidai ba waskuru ni'matallahi alaikum ya ku al'umma musulmi ku tuna ni'imar da Allah ya akan kuwa ushkuruha ku tuna ta ya ma'akar ausin wa hazaratu ana magana da jama'a ausu da hazaraju domin magana akan sajida to ku tuna in kuntum islami don kun zama ku auto da hazarju gabanin musulunci ala ko a'da kuna maƙiyan juna Fa Allah ya hada jama'a Allah ya hada bayan ku tsakanin zukatanku bil islam da musulunci fa asba'atum sai kun ka zamo sirtun kun ka zamo ikhwana yan uwa bi ni'imati saboda ni'imar nan ta ubangiji mutahabi da kuna ma hukun juna mujtami'i da kuna ma taruwa al kuwati bisa ga yan uwan ta billahi don Allah kila to ku ji magana da mun ka fara an ce kana ausu wa hazaraj muna tare da kuwa ausu da hazaraj an sun zamo a hawaini abawaini ‘yan uwa na uwarsu ɗai ubansu ɗai fawaƙa bai na auladihi ma al'adawatu sai ƙiyayya ta faɗa tsakanin ɗiyansu hatta tana nan tana dogewa shekara 120 wannan bangare ba su wannan bangare ba su komi illa wadace wadace tsakanin da makami babu da su ha gyara sun ka zama abu guda hatta a dafa a hallahu bil islami sai da Allah ya yi wa wannan ƙeya ruwa da musulunci don haka shekenan kenan babu abin da musulunci bai gyarawa in ka ga musulunci mai gyara abu balahin malamai na lahin suna duk wa kuntu ala shafa kun zamo akan bakin gaba da rahun gere na huratin wuta ramin horatin ramin mina na wuta laisa kuma bai na lukufiya ba abin a tsakaninku da fadawa wuta illa an ta mutu ku fara sai ku mutu kahirai kawai wa fihi cikin wannan aya akwai dalili wa fihi dalilun mala ya shahi shi na amma akwai dalilun wani nan wa fihi dalilun ga nan rubuce muka rubuta shi anna quburul kufar hafarun minan nayi ramin wuta na in an kawa kabiri an kawa kabiri ko rami an kada yi kace an kada ramin wuta ba kai kula ba wannan aya ta nuna wanda duk ya mutu akan kayanci an ka turbude to an sa cikin ramin wuta Allah saukake fa an qazakum Allah tsamar da ku min ha bil imani kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka Allah yake babbayyana da ayoyinsa la'allakum tahtaduna yayi ku shiri ila sawabin zuwa ga daidai fatanalu as-sawab ku samu sakamako wasu na mamaki an ce malamai duk duk malamin da bai azumi na cikin lai duk kowa na iya yi da sako eh ban ji ba malami mara aminku a kuwa rimala hannun shi fassara to mutai karatu وأولئك هم المفلحون ولتكن منكم أمة wani mai wazi ya ce karanta min wanta kuma an ka ce an ka ce mallar ya ce karanta an dai kanu to cikin ku a samu al'umma ta kawwana al'umma ta kawwana a samu kasancewa al'umma ya da'una ila alkhairi wannan al'umma ya zan suna kira zuwa ga addini ma'ana suna kira zuwa ga khairin dini wa dulwi khairin dini wa dulwi alkhairin addini da alkhairin duniya kal islami kamar su ɗora kira zuwa ga musulunci wa da'ati su ɗora kira zuwa ga ɗa'a. wa islahin da gyara kada su yi kira zuwa ga ɓanna. wa ya ya'muruna bil ma'ruf su yi umurni da abin da shari'a ta san kyau ne ma'rufu shar'an menene ma'rufu shar'an wa huwa ma wafaqa al-kitab duk abin da za su kira kai ne ya zan yayi muwafaka da ya yayi muwafaka da sunar manzon Allah wayan hauna anil munkari kuma ya zan suna hani ga abin da an munkari abin kyama ma halafahu ma abin da sa'a mu Qur'ani sunna to wa ulaika da'una al'amiruna annahuna waɗanga masu kira masu umarni masu hani idan kana da ɗan waɗanda zakkansu na alkhairi ya cika in alkiyama ta tsaya su ne ‘yan aljanna Allah ce waɗanga humul mufulhuna su ne waɗanda an masu samu barab ashe kenan sana'a wa'azi ta, ana samun aljanna da ita tuwa wa bai son ciki alfa'izuna ba samun babban rabuwa wa min ƙila littab'idi li'anna ma zukira fardu kifayatin domin abin da an ka ambata na wa'azi farla kifaya na wala ya zama kulla ummatin bai lazimta dukkan al'umma shi yasa an ka ce minku kamar wa wala yaliqu bi a hadin bai kamata ga dukkan ɗaya kamar wa kal jahili kamar jahilin da eh kowane mutum yana da abin da ya kamata yi da saƙo, don haka duka za watsila za'idatun ai kunu ummatan ku za al'umma fa yajibu ala kulli mukallafin ya ba kowane baligi yayi wa'azi bi hasabi ilmihi magana ta ta to ko ta to ba kowa yayi wa'azi bi hasabi ilmi in bai da ilmi yayi bi yadihi in bai da awu bi lisanihi in bai da ko guda awu bi qalbihi wa adahu ma ala alkhairi ni ala alkhasi ala alam malahun kaka Allah ka khadabar jami yi magana da duka sun madalaba fi ilul ba'd an yi magana da duka sai aka nemi aikin sashi wal kun minkum ummatun li yadulla annahu wajibun don ya gwadi wa'azi wajibi na ala alal kulli Wajibin alal kulli aula hatta law kuhu asimu jami'an da an bar wa'azi an ce yanzu duk garin gaba mai wa'azi komi aka yi. to duk wani wanda an ka ya karatu wala na cikin laifi babu mai hita eh to an nabe kai wani wuri hannu na yana kai wani wuri bai kai wani wuri yana can bakin titi ai nan cikin gari kaka shi kenan kai ba ga wanda zaka ka azama ga abu sai mala aukar umar yana kokari mala abubakar shi bacci ma ya kai to wace karatu a'a ni ce mu sai karatu ah, wa yakunu al-amru wajiban sai wannan umarni ya zan wajibi au manduban akwai alibonin na au ala hasabi daidai da mayu umaru biki wannan yi an almunkari wajibun amma hani ga almunkari wajibi na duka kullihi li'an li'anna jami'a ma an kara hushar duk abin da shari'a ta yi musu haramun su akwai abin za ta yi wajibu alal ulama amma da ya waje ga malamai yanzu nan ba alal kullina ba don ku san bambanci ya waje ga malamai tambihul wulati wa ala sa'irin nasi arrafu ila al wulati wal hukam ba'da nahi anhu wajibi daga malamai su halkar da masu mulki in malamai masu mulki na gongo da banna malamai suka ja baki suwa kyale wallahi suna da laifi wajibi na su halkar da su wa alasa irin nasi rabu ila alwalad sauran mutane su ko su ɗauki abin su an ganin ɓanna su kai ma masu mulki su ce ga abin da aka yi na banda amma masu dandarewa su waɗi ko babu daɗi to malamai ya a ce ma maki tuni wal hukam na haya anhu da masu hukunci su ma su kai maulad bayan amma sun yi hani qaulan bisa ga zance wa inna lahum adha ko da ko kai wannan abin ko hani ko zuwa su iri sako ga masu mulki ko yana samar da su cuta akwai aiki wa yusahabu in yana samar da su cuta to an so wala yajib bai wajaba ba muna tare da kuwa ala alaihi salam man amara bi ma'rufin wa nahaa 'anil munkari wa halifatu lahi wa halifati duk wanda ke umarni da alkhairi yana hani ga abinki to halifar Allah na bayan ƙasa halifar manzon Allah na wallahi maluma su abin su faɗi ga bakin su duk wani malami mai cewa Allah ya ce mai cewa annabi ya ce mai tsawa to matsayi ne wakilin Allah na ga ƙasa matsayi ne wakilin manzon Allah ya kamata a mai da hankali ba waɗanda haka yi abin da ya maka daɗi ba ko abin da kaka so ko abin da a shawarka ko abin da al'umma ka so ka faɗi abin da Allah ka so da abin da manzon Allah faɗa wallahi in ka kauce manan in Allah ka ma kowa bai amsaka wala ta kunu abin da za a yi na ida saƙo ko kuma farkawa ga masu mulki ko kuma faɗa ma al'umma gaskiya matsayin mai wa'azi halifar Allah matsayin mai wa'azi halifar manzon Allah to wallahi wala takunu kallazina tafarraqu kar ku zamo a cikin addini kamar waɗanda sun kararraba kai ka ɗiba ka yi nan wanga ya ɗiba ya yi nan wanga ya tsaga shi nan ba a komi sai banta juna da sababil adawat wal hawa ku zamo kamo sun kararraba don dalilin kiyayya da son rai wallahi akwai wata ɗabi'a ta wa'azi wallahi son raina ku zamo haka waktalahu sun ka saba fi dini fi raƙas sun a koma gabri gabri na Allah Allah ya yi hani fil ayatil mutaqaddima an tafaruqi Allah ya yi hani ga ayar ta gabata gabarin rarraba sun manaha sannan ya hani alal mushabahati biman tafarraqa kan ma ku yi kama da sun kararraba mubalagatan don kai matuka kaf ku zamo kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min a ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji sun zo musu almujibatu masu wajabtarwa lil ittifaqi ga haduwar kai ala kalimatil haqq akan kalmar gaskiya su na sun kararraba humul yahudu wa nasara yahudu da nasara wal muradu nahayun an ikhtilafin nashi hani na gabanin sabani wanda ke faruwa anil ahawa daga sun rai fa ya khariju anhu ikhtilaf al-mutajahidin amma an hidda sabanin malamai masu ijtihadi akan ayoyin Qur'ani ko nasan hadisin manzon Allah ba shi aka nuhi ba wawa wannan bidar gaskiya na da bayanin da kake cewa Allah na nufin haka wanda ya ce ga abin da fahimta sai ga aya Allah na nufin haka ba wannan aka nuhi ba رحمان وأخرج أبو داوود إمام أبو داوود ياهد حديث حديثي إن أهل الكتاب افترقوا على سنتين وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة أبو داوود ya da wannan hadisi cewa lallai ahlul kitab hudiyawa da nasara افترقوا على wa sab'ina ملة sun saba akan hanyoyi da sun ka ɗauka na addini bisa ga addinin nan nasu guda sun ɗauki hanyoyi daban-daban 73 سبعين دعو من أتعرض أخوة أنا سبعين دعو وإن هذه الأمة للي وانا الأمة تمن زمان الله كتبت لكم على ثلاث وسبعين نو سمع كارا إذا كنت ذاتك سبسك الدين انت سبعين دعو إن يهود نسارة سنك سبعين دعو الأمة عن نبي سنك سنك سبعين دعو to annabi yace bari wada muku sintani wa sabuna fil naji duk kashi 72 yan wutana duka wa wahidatun fil janna kashi daya a yan aljanna sabai sun ka tambayi manzon Allah suwa yace wahil jama'a ahlus sunna wal jama'a duk waɗanda an riƙe tare ka kare da abin da ƙur'ani ka kira da abin da sunan manzo Allah ka kira da abin da salaf managartan bayi cikin sun ka fassara to su a jama'a sai ka duba gani kana ciki in ba ka ciki wallahi sake lali Allah ka samu cikin ahli sunna wa ulaika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba wadda mai gwadi azaba babba babba to amma akwai ranar da za a wannan azaba su ci gaba فأما الذين

Eh. haka kana da kyau waɗannan da sun ka fassara ƙur'anin nan da sunna duniya ta gamsu da fassara su a salaf ka da adari ga hannunka kawai jikin da ba ka da izu ya ganunka kana da ashama su sun ka kusanto maka da abin da salaf sun ka wasara waɗannan a fiƙi hunga abin da ake ce masalaf kaga sahabi annabi sallallahu alaihi wasallama ba a magana salafus salih a ce sahabi kamar yadda ba a magana malamai sai a mutu sabon manzo Allah a ce malami sun hinan ka gane magana suwa almajiransu su sahabbai tabi'in da tabi'u tabi'in har zuwa karni na biyar ka gane ko su ne salahul umma yanzu kana nan zaune kana neman addini kana neman fahimta addini sai yanzu sai kai muna maganar ga hannunka kana da littafin ashama sannan kana da jibadul ahadar to shin shi mai littafin adari shi shi na ya zo ɗauki ƙur'ani ya fassara ko a'a mai littafin ishmawi shi ɗauki ƙur'ani fassara ko ko a'a a'a magabata suka fassara ya bi ƙa'ido da nasu ya ɗauko ya aza maka yadda zaka ibada ka fahimta ko ya bi fassara salaf yanzu imamu abu hanifa rahimahullah salam ne na hazin umma imamu malik salam ne na hazin umma imamu shafi haka imam ahmad ibn hanbal haka akwai sauran maluma irin su laisu bin sa'ad irin su auza'i irin su dabari irin su dawudu zahiri duk waɗanga salaf ne na hazil umma kowanne yana daga fahimtar da yawa ƙura'ani da fahimtar da yawa sunna imam abu hanifa ana ce mai tabi'i ana ce mai tabi'u tabi'i don me aka ce mai tabi'i domin ya ga sahabin manzon Allah shina da shekara bakwai duniya to shi magana ga waɗanda ya karatu almajiran sahabin manzon Allah ya karatu shi babu ko wata magana sahabin ma ya zauna gashi gashi amma dai sannan yana yawo duk cikin waɗanda imamai na masabobi shi a gaban kowa to ya yi karatu ga abin da almajiran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya asasa makaranta makaranta nan da ya karantarwa duk wanda ya zo na abin da imamu ya faɗa mai ya yi da fahimta imamu zai addini da ita wannan shine mazhabar imamu Abu Hanifa ma zahaba ilai ya karanta ayar alqur'ani ya ce fahimta ta kaza hadisin manzon Allah fahimta ta kaza huwa ma zahaba ilaihi imamu nu'man ibn sabit lokacin da ya wuce sai imamu maliki shi a imami na biyu sun yi lokaci guda amma ya girma maliki shi addu tiki gare shi ko imamu na maliki kula guda a tsakani nai da sahabi manzon Allah kula biyu a tsakani da manzon Allah an malikin an nafi'in an ibn umara an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an malikin an nafi'in an abdullahi ibn umara an annabi sallallahu alaihi wasallam kullana kulladu to sannan waɗanda da abaya da imamu shafi'i da imamu abu da hanbal imamu shafi'i almajir malikina imamu abu da hanbal almajir imamu shafi'i na imamu ahmad ibn hanbal jika imamu na malikina wajen ilmi to duk waɗanga bayan Allah abin sun ka aza bisa ga abin sun ka fahimta ga nassin Qur'ani nassin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huwa ma zaba ilai fulan ma zaba ilai malik ma zaba ibn shafi'i ma zaba ka fahimta to wannan shine to waɗannan ka'idodin da turakun da abin sun ka fahimta to shine an ka zo ana ta zakuwa da shi don akoya ma addini sai a ciro sai a ce abu kaza farin lana. ba can ga Qur'ani ka ci wannan ba ga hadisi ka ce su sun kai istinbadin gani wannan rukuni na in babu shu'ibad nan ba ta yi ka gane maganar ga to amma in ka to kana son kai shirme sai ka ce duk babu wannan duk sai ka darje yau za ka azama wani abin da zai hau an ke akwai gaskiya cikin haka sannan su duk duniya musulmi ta da su kai ko ko ku akwai gardama wallahi wani sai ayi magana kai shi bai da kai ba ku Allah sa ka gane don an ja aya ka tsaye mu ka san alama bai san haka eh na kafa ثم الذين لونهم ehe ka fahimci ne ko to ba karatu ko yau mata bebbu wujuhu ranar da huskoki ta kafari wata zo da wujuhu wata huskoki ta yi baki Allah kyashe shi ne ranar alkiyama walbayamu wasawabi sima ahalin sa'adata wa shiƙawa kwarar huska da baƙar huska alamomi na na na ɗabi'a guda biyu wanda duka ga wuska ta tilin ranar alkiyama wallahi dan na. wanda kai ga wuska ta wari kwal tana kyalli dan aljanna na ba sai ka tambaya ba da ganin dan uwanka wuska ta duhun duhun ba ku ganin wuska a wagawai ka san baka da dan uwa Allah tsarim wani ya kasa yau ma irin zarahin na alal haƙiƙati ana nuhin lallai fari da baƙi au kina ya tani ko ko kinayoyi na an kai guda biyu an sururi wal kuzni idan kaga wani na nishaɗi ranar alkiyama ka san shi samu in kaga wani yana koyo. baƙin ciki ya kai mai ko'ina da ka'aba to an mai hukuncin shiga wuta fa amma allazina tawadda wujuhum amma waɗannan da huskar sai yi bakin kire umul kufaru su ne kafirai ko yul qawna fi na'i cewa su wuta ko yuqalu lahum aje gari sau biyu kan don zargi akafartum ba da imanikum bibi kahiri wa wai za a ambata mai haka akafartum ba da imanikum yanzu kun kahirta bayan imaninku wani imani na yau ma akhdhul misal. ranar da kowa ya ɗauki alkawali da Allah biwadin umar, kunna kan kazzarrati babu wanda bai alkawali da Allah zai imani ba ka san kahirin kahiri to ya alkawali da Allah imani zai amma da ya sha sarar dangane duda sai kwasa magana imani babu ta gare shi awul muradu al murtadduna ko ku a'a abin da aka muradi waɗanda an masu imani sun ka ridda ce masu ridda ga wani ƙauli na tafsiri au ahli kitabin ko ko mutane littahi suna da littahi ga hannu amma sun ka saki littahi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sun ka mutunci su haƙi imani Allah zai ce wa zuqul azab ku dan dane azaba bima kuntum takfurun don abin da kun ga zan kuna ta kahirci don ba bari sun kai ba to ci gaba wa amman lazina yadda wujuhum amma waɗannan da fuskokin sai fari kwal humul mu'minu sune mu'minai hum فيها خالد ورسو ابن قدر دوما نا وفي رحمه الله مين انا ارحم الله جنتي الجنه الله سما الجنه واذا لاقوا الرحمه على الجنه مين اذا لاق المرزوم على اللازم اكو شي قال الجنه تجي رحمه طبعا هكا اذا لاق المرزوم على اللازم اشاره الى ان دخول الجنه wannan kuma ya nuna shiga aljanna ana shigarta bi fadali da alkhairin rahamati rahma Allah labil amali shiga aljanna da alkhairin rahmar Allah ba don aikin ka ba wallahi baka isa aljanna da aikin ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya ce ba wanda aiki ne da kai aljanna hadisi na mashhuri sabai sun kace manzo Allah hatta anta ya rasulullah ce hatta ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin min ah to in ya zama aiki bai kai mutum aljanna sai dai samun muwafaka daga Allah da gamtako har manzon Allah ya ce aiki ne bai kai aljanna sai in ya samu kube na rahama daga Allah to wannan na zai ce lahira gaba gadi ya ce shi da aljanna na ƙarya ce ta sha ƙarya Allah ka sauƙaƙa wa inna ma wusida hadisu sawad litakuna fatiha wal khatima bi hilatil mu'minina don haka an anka wasadar da wannan magana ta baka huska don ya zan farko da ƙarshe an cika da kawa ga mu'minai ku dubi ayoyin wani suke wa jumlatuhum mustanifatu li bayani halin fi rahmati aw halun li anna sarar al-ismiya damiru domin horkon jimlan nan jimlatul ismiya damiri na a horkonta hum fiya kharijun wala hajata ila ila al-waw ba ce wahum ba

ai ayan nan da ita aka ma hmm. kan shi alaran ma bai ce bukwa kuwa wuce a ɗaya shike tilka hazil ayat ayatul lahi waɗannan ayoyi da ake magana ayoyin ubangiji na na taluha alaika bil haqq muna karanta ta gare ka da cancanta wa mallahu yuridu zulman lil alamin Allah bai zalunci gaba bi an yaquzahum bi ghairi jami'in Allah bai kama kowa babu laifi ai lam yuri shay'an minhu Allah bai muradi bai nuhin wani abu gare su li ahadin ga daya minun gare su na nafahu Allah ya kore shi bi nawi lazimi da ko lazimin sa iz lawqa kana muradan lahu wa dalla anna zulmul ibad fima bainahum muradun lahu zaluncin da bayi kwa junansu wannan murari na daga Allah don Allah bai kowa tsarare ba wannan ya zalunta wani ta dukiya ya zalunci wani ta magana ya zalunci wani ta irli ya da shi nan awo wa illam yarda bihi ko da yake bai yarda da shi ba Allah bai yarda zalunci ba wa man tadalla bihi ala annahu la yuridu zulman lil ibadi ba'dhum bi ba'dan duk wanda ya wanda ya hujja da wannan aya cewa Allah bai nuhin zaluncin bayi sashen suka saki ya husar aya ga da haka inji shekana Abdullahi yace fa zala bihil qadam wallahi ya talalabiya dudduge da ya sulbi in garba ya sassari fa ya faɗi wa magana ga qala fi gatil amani to kuma nan na wani lahil ma fi samawati